Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne sarfi da hashin gumel tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi. A yau rana talata 22 ga watan Disamba na shekarar 2021. Cikin shirin za ku ji cewa an kaddamar da sabon e-passport a Najeriya wato passport na yanar gizo. Sai kuma shirin ciwon mace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanun labaran manyan gidajen jaridun ƙasar Kamaru. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da wannan safiyar tare da fatar an wayi gari lafiya yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya fitar da wani sabon shiri na haɗin gwiwa a jiya talata don yakar cutar sankara ta coronavirus Omicron. Tura ma'aikatan kiwon lafiya na tarayya zuwa asibitoci na gajeren lokaci da samar da rigakafi. kayan aiki ga likitoci a duk faɗin ƙasar tare da ba da kyautar abun gwaji na cutar kusan miliyan biyar ga Amurkawa. Biden ya ba da cikakken bayani game da shirin nasa a cikin wani jawabi da ya yi daga fadar White House yayin da adadin sabbin kamuwa da cutar coronavirus a Amurka ke ƙara hawa sosai. tare da samun adadin mutane da suka kai dubu ɗari da arba'in da uku a ranar litinin tare da wasu mace-mace fiye da dubu ɗaya da ɗari uku kusan kashi uku cikin hudu na sabbin kamuwa suna da alaƙa da bambance-bambance na omicron mai saurin yaduwa amma biden ya ce mutane da suka yi cikakkiyar rigakafi musamman waɗanda suka sami ƙarin allurar rigakafin karo na uku za su iya yin bukukuwan Kirsimeti da na sabuwar shekara mai zuwa cikin aminci tare da dangi da abokanai. ya kamata mu damu da Omicron amma kada mu firgita in ji shi. Ya yi gargaɗi da cewar duk da haka idan ba a yi ma mutum cikakkiyar rigakafi ba kuna da dalilin damuwa. Biden ya ce kimanin mutane sama da miliyan arba'in Amurkawa da ba a yi musu allurar rigakafin ba suna da wani wajibi a zahiri aikin kishin ƙasa ga ƙasarsu don yin allurar rigakafi. yanayi na ƙara taɓarɓarewa a tsakiyar ƙasar Philippines kusan mako guda bayan da wata mahaukaciyar guguwa mai ƙarfin gaske da ta afka wa ƙasar. Gwamna Arthur Yab na lardin Bohol na tsibirin ya faɗa a jiya talata yayin wata hira da gidan rediyon ƙasar cewa lardin da ke fama da bala'i na fama da ƙarancin kuɗaɗen gaggawa. na siyan kayan abinci da ruwan sha ga dubban ɗaruruwan iyalai. Gwamna ya ya yi kira na sirri ga shugaban ƙasar Rodrigo Duterte yana mai cewa idan har ba zai iya aika musu da kudaden abinci ba, to ya kamata ya tura da sojoji da 'yan sanda saboda a ƙarshe za a iya yin waso so na dukiyoyin al'umma. Akalla mutane 375 ne suka mutu inda ɗaruruwa kuma suka jikkata sakamakon mahaukaciyar guguwar rai da ta afka wa yankin a ranar alhamis ɗin da ta gabata iskar da ta yi tafiyar kimanin kilomita 195 a cikin sa'a guda kuma guguwar na tafiyar kimanin kilomita 270 a cikin sa'a guda lamarin da ya zama guguwa mafi ƙarfi da ta afko a yankin tsibirin pacific a bana tare da waɗanda suka mutu da waɗanda suka jikkata 'Yan sandan ƙasar sun ce kimanin mutane hamsin da shida ne suka ɓace. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Wani sabon bincike ya nuna cewar akalla kashi arba'in cikin ɗari na kafafen yada labarai a Afghanistan sun ɓace kuma sama da kashi tamanin cikin ɗari na mata 'yan jarida sun rasa ayyukansu tun bayan da ƙungiyar taliban mai kishin islama ta kwace iko a ƙasar a tsakiyar watan agusta ƙungiyar 'yan jaridu ba tare da iyaka ba ta gudanar da bincike tare da abokiyar aikin ta ta cikin gida da ƙungiyar 'yan jarida mai zaman kanta a afghanistan tare da fitar da sakamakon ajiya talata game da yadda ake samun koma baya a kafafen watsa labarai na kasar afghanistan ta koka da yadda muhallin 'yan jarida a kabul babban birnin kasar da ma sauran sassan kasar ya zama mafi muni tun bayan da taliban ta karɓe iko a cikin kafafen yada labarai 543 da ake da su a afghanistan a farkon bazara 312 ne kawai ke aiki a ƙarshen watan nuwamba a cewar binciken fiye da 'yan jarida 6,400 da ma'aikatan labarai ne suka rasa ayyukansu tun daga ranar 15 ga watan agusta lokacin da 'yan tawayen taliban suka kwace iko a birnin kabul na afghanistan. in an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa najeriya inda ministan kula da harkokin cikin gida na ƙasar ya ƙaddamar da wani sabon shiri na e-passport domin sauƙaƙa wa 'yan najeriyar daga ibadan ga rahoton hassan umar tambuwal Ministan cikin gida na Najeriya Ra'uf Arigbashola ya buƙaci jami'an shige da fice na Najeriya da su yi la'akari da irin wahalar da masu neman fasfor suke fama da ita a lokacin da suke neman fasfor ɗin a ofishin jami'an na shige da fice don su sauƙaƙa musu. Haka zalika, ministan cikin gidan na Najeriya ya ja kunnen masu buƙatar wannan fasfor da kada su yarda zaune gari banza ko bara gurbin jami'an shige da fice su yi musu rajista idan suna neman passport ɗin a maimakon haka su yi rijista ta yanar gizo. Ra'uf Aregbeshola wanda ke tare da shugaban hukumar gyara halinka na kasa da shugaban hukumar shige da fice ta Najeriya yana jawabi ne a hedikwatar jami'an shige da fice a Ibadan wajen kaddamar da sabon passport wato e-passport. Aregbeshola ya ce sabon tsarin da suka bullo da shi a game da passport an yi shi ne don ya kawo sauƙin mu'amala a tsakanin jama'a kana ya sauƙaƙa hidima da neman fasfot ya ce ma'aikatar cikin gida ba za ta yi saku-saku ba ga duk wani jami'in shige da fice mai cin hanci da rashawa a nashi jawabin kwantarola mai rikon kwarya na hukumar shige da fice na najeriya isa jere ya yi alkawarin cewa jami'an shige da fice na najeriya za su bullo da hanyar rage wahalhalu ga masu neman fasfot a kasar nan Personal Mista Isa Jere ya ce za a fito da wata hanyar bin sawu don a gane duk inda wanda ke rike da wannan fasfot yake a duniya. Da yake magana ta bakin babban jami'i a fadar gwamnatin mutum jihar Oyo, Mr. Shegun Ogunwoyi, gwamnan jihar Oyo Shayi Makinde ya ce za su ci gaba da taimakawa jami'an na shige da da fice don su cimma burin su Taron dai ya samu halartar alafin na Oyo, lamidi Adeyemi, Olubadan na Ibadan wanda Chief dini Ali ya wakilta. Wannan sabon passport da aka bullo da shi mai suna e-passport an yi amanar cewa zai hana sojan gona da dai wasu laifuffuka. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. a gai da Hassan Umar Tambol har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Yusuf dauke da sauran labaran duniya. Kasashen Poland da Lithuania sun goyi bayan Ukraine wajen yin kira ga kasashen yammacin duniya da su gaggauta kakabawa rasha takunkumi saboda yawan sojoji da ta girki a kan iyakar Ukraine yayin da ake fargabar mamayewar rasha shugaban kasar Poland Andres Duda, shugaban Lithuania Gitanas Nausida da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a ranar Litinin sun yi kira ga kasashen duniya da su kara azama kan tarayyar Rasha saboda ci gaba da cin zarafi a kan Ukraine. a cikin wata sanarwa da shugabannin suka fitar bayan ganawarsu a tsaunin Kapatenia na Ukraine sun sake yin kira ga Kremlin da ta ɗaiɗaita lamarin ta hanyar janye sojoji daga kan iyakokin Ukraine duk da cewa shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya gargaɗi shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a farkon wannan watan cewa Rasha za ta biya wani mummunan farashi idan har ta mamaye ƙasar Ukraine da tura ɗaruruwan tankunan yaƙi manyan bindigogi masu sarrafa kansu da kuma dubin dubatan makamai kuma ba ɗauke dubban sojoji a yankin ba in ji majiyoyin tsaron ƙasashen yammaci. Ɗaruruwan 'yan asalin ƙasar Guatemala ne suka ɗage shingaye da suka saka a wata babbar hanya a ƙasar ajiya talata bayan da aka cimma matsaya kan tattaunawa don warware rikicin ƙasa da aka kwashe tsawon shekaru ana zub da jini. A ranar Litinin 'yan ƙungiyar Mayan Kece sun tare hanyar Inter-Americana da akwatunan mutane goma sha ɗaya daga cikin goma sha uku da aka kashe a wani kisan gilla a ƙarshen wannan makon inda aka kashe yara hudu masu shekaru biyar zuwa goma sha shida bisa zargin su da ɗaukar addina an ɗage shingayen ne bayan wata yarjejeniya tsakanin mazauna garin da suka je birnin Guatemala don ganawa da jami'an gwamnati da kuma ƙoƙarin fara tattaunawa kan wata iyaka da doka tsakanin al'ummomin biyu masu gaba da juna. Za a fara tattaunawa a farkon rabin watan Janairu inda za a tattauna batutuwa kan iyaka, in ji Matteo Zuper. shugaban al'umma daga gundumar Santa Katarina da ke rikici da makwabciyarta na Huwala. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan wakar. Walle walle wana ta ɗauke kama karya. Kama karya. Wa gana gobe ba mu ne ba. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. idan dai mai sauraro na biye da shirin ciwon ya mace a makon da ya gabata mun yi duba akan matsalar cin zarafin mata da kuma illolinsa ga al'umma to a yau za mu saurari labarin wata mata jamila sidi ali siraju wacce na tattauna da ita a game da irin cin zarafin da ta fuskanta a lokacin da take tare da mijinta ga yadda hirar tamu ta kasance Hajiya Jamila kasancewar labarin ki da na fara ji ya ci batun cin zarafi. A zan so ki mana tsokaci a game da irin nau'in cin zarafin da kika fuskanta domin kamar yadda masana suke yin bayani akwai nau'i da ya shafi abu kamar duka, kyaliya, muskunawa, hana mace walwala, tattalin arziki da dai makamantansu. Shekara ta goma sha ɗaya da aure kuma alhamdulillahi a cikin shekara goma sha ɗaya nan bawan allah da na aura uban 'ya'yana kenan zaman allah da annaba na yi da shi eh dan wane ne amma ba kuɗi malle a ce to tunda bai mun karya ba in ba shi da shi ni nake yi rayuwa ta koya min neman naka shine mutuncinka in bai yi ba in mishi amma a cikin cin zarafa duka a cikin wanda kika lissafa duka na gansu wanke-wanke ina yin sha karfe uku saboda ya tara abokai kuma na lura abokan nan dai yan fada nake kiransu ba su da zaman da za a ce ya za mu karu a rayuwa kwallo ne sai zagin gwamnati amma kin san shi namiji baka mai shishige al'amarinsa ta kai ta kawo ya mari ne na ɗaya saboda wai ban kashe batala ba kuma shi ya kallo ban taba zata zan yi aure ba ko namiji ya daga hannu ya mari ni marin nan kam ban rama ba amma kuma na kai karansa Babansa ta roke ni ka in faɗa ce mishi faɗa to tun a lokacin nan dan man nakan gani yana dambe an goga mai mota ya fito ya ce zai damba da yan aca irin dukan da na ga yana musa sai kin tsorata na gaya mishi in dai zai ci gaba wannan rayuwa ne ba zan iya ba ya lallashe ni ya bani haƙuri amma negligence when it comes to in ce mai cefane ya kare sai ya ce min do you need it sai na daina tambaya tun tana stage 1 har ta kai stage 4 in kika duba al'umman mu da zamantakewa mu na arewa yanda ba a ba mu daraja kaman kansa ne kuma ba wai ba mu da darajan ba ne an rufe wa mata baki ko ka kai kara a lokacin sa a ce ka yi haƙuri ka goma mijinka ne domin reason da ya sa ni shiru ban yi magana ba ni yan uwansa kaf na ɗauke su yan uwana kuma in alheri ne da kyautatawa Ya ƙoƙari na na ya ma sai na lura cewa mahaifinsa bai taɓa suna ba kuma ban san dalili ba in har zan iya ce muku dan wane na hau mashin a gidansa na siyar da kaya na in siyar mai da pure water na ciyar da gidansa ai ba gori nake yi ba ana wa'azi kullum in miji ba shi da shi ku taimaka masa duka iya dai biyayya amma a yau a ce na tashi ana bubbuge ni ana shaƙe ni kuma ya ce san ba shi ba ne to wake duka na ban taɓa yin suna ba duk haihuwan da nake yi abin da zai ɗaure miki kai yau mahaifinsa na da rai kika kira shi kika tambaye shi ya san mahaifiyata jikoki uku ne tsakanin su kuma babban mutum ne a ce bai san mahaifiyata ba ga jikoki guda uku kuma nasu ne shekara goma sha ɗaya matarsa ba ta san mahaifiyana ba To kasancewar Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe kwanaki goma sha shida da zimmar kawar da wannan matsala ta cin zarafin mata a faɗin duniya. an samu tattaunawa da malama Ummul khairu Abdulmumin Ilyasu malamar makaranta kuma mai fafutukar neman 'yancin mata a game da wannan kuduri na majalisar ɗinkin duniya. Barba Ubul Khairi zan so ki mana tsokaci akan irin gwagwarmayar da kike yi a fannin kare 'yancin mata. Akwai wani al'amari da ya tsaya miki a rai Wato a hakikanin gaskiya a cikin duka ayyukan da nake yi babu wanda yake wahalar da ni kamar wannan magana ta kare hakkin mata da yara. Kullum ka fita sababbin labari za ka ji na abin da ya shafi cin zarafin mata da yara musamman. Akwai wani kes da na yi fesin wanda kusan zan ce ya ɗaga min hankali ba ɗan ƙanƙani ba. Na wata baiwar Allah ce wadda um, suka yi aure da mijinta iyayenta masu hali ne ya gama university mahaifinta ya masa hanyar aiki ya zama DSS officer daga baya suna zaman su iyayenta Allah ya musu rasuwa a gobara to daga nan wannan bawan Allah tun da ya duba ya ga babu wani wanda zai tsaya akan matarsa shikenan ya maida ta kamar wata punching bag duk lokacin da ya nemi kuɗi daga wajen ta bai samu ba zai wulakanta ta zai mata rashin mutunci har da duka domin sanadiyar dukan da yake mata akwai lokacin da yake ta ta yi bari bayan barin kuma ta yi luzin ta na dama ma'ana ba ta ji a wannan kunni saboda janta da ya yi ta yi a ƙasa lastly kuma ya yi forcing ɗinta ta yi signing checkbook ɗinta wanda ya zama na he can withdraw money duk lokacin da yake so ya yi season wayanta ba ta fita har zuwa lokacin da neighbors ɗinta suka yi notisin cewa for over six months ko motsinta ba su ji ba kafin suka yi raising alarm muka je muka yi checking a ƙarshe dai wannan bari da ta yi rashin kula da ita asibiti da kyau ya zama mahaifanta is affected even after treatment babu tabbas na cewa za ta sake haihuwa ko babu maganan kunne na dama ko an rasa shi domin ba za ta sake ji ba duk da cewa wannan kes ɗin ya kai kusan shekara uku yanzu amma wannan wannan yana cikin kesis da na kasa mantawa har yanzu wannan kwanakin goma sha shida majalisar ɗinkin duniya ta keɓe wani irin tasiri kike gani zai yi ina ganin ba keɓe kwanakin ba ne yake da alfanu ko zai wani amfani yin amfani da kwanakin da aka keɓe shine yake da matuƙar mahimmanci domin idan ya zamana an tsara wasu jadawali na shirye-shirye da za a dinga gudanarwa a cikin wa'innan kwanakin from online to offline zuwa gidan su tv gidan rediyo community programs a dinga gudanar da su daki-daki ana farko wayarwa da matan kai su san su da hakkinsu da kuma yadda za su nemi hakkin idan an yi kokarin trampoline a kai abu na biyu a wayar ma da al'umma gaba ɗaya kai wajen sanin mahimmancin ita macen a cikin al'ummar da kuma nuna musu illar wulakantar da ita da cin zarafinta sannan bugu da ƙari a nuna musu cewa akwai wa'inda fa suke tsaye a kan ƙafafuwansu, za su ƙwatar wa mace hakkinta ko da a ce ita a zuri'arta ba ta da wanda zai tsaya mata idan idan ana yawan yin irin wa'annan shirye-shirye a tsakanin wa'annan kwanaki zai zama na mutane sun zama aware of the situation da ake ciki so abubuwan za su ragu sosai ya zama na an samu drop back na yin wa'annan abubuwan amma ware kwanakin zalla wani ma bai san an ware wa'annan kwanaki ba domin ware shi ne kawai aka yi ba tare da an yi wani abu da zai assasa sanin mahimmancin kwanakin da aka ware din to daga cikin nau'ukan cin zarafin mata akwai fyaɗe wanda a kwanakin baya ministar harkokin mata a Najeriya ta bayyana ra'ayinta a game da hukuncin da take gani ya dace da laifin yiwa wata mace fyaɗe. Menene ra'ayinki? Magana ta gaskiya wannan mataki da ministar mata Allah ya saka mata da alkhairi take so a ɗauka mataki ne mai kyau tabbatacce wanda ko da bai hana gaba ɗaya ba zai rage to the barest minimum magana ta fyaɗe saboda yana ɗaya daga cikin major problems da muke facing ba a bar tsofaffi ba ba a bar manya ba ba a bar 'yan madaidaita ba kai har da ƙananan yara inda suke tsammar goyo ma ba su tsira ba amma idan ya zama na bayan kai wa mace fyaɗe an kama ka sai aka yi rendering ɗinka useless yadda babu kai ba Babu sake amfana da wata mace to kin ga duk wanda ya ga an yi wa dan uwansa haka zai ji tsoro sake aikata irin wannan saboda shi mai laifi magana ta gaskiya shine zuciyarsa ba ta jin nasiha ko rarrashi zuciyar mai laifi hukunci kadai take dauka to amma yau idan wane ya ya gani ba dauki wani matakin kirki ba an bar shi ya je ya dawo a'a wane ma ya yi ya sha wani ma ba a iya yin komai wani kuma highest abin da za a yi ya je prison for some time ne ya dawo to wannan yana sa za su ji ah to tunda wane yayi ya share ni ma zan iya yin in share musamman idan ba a kama ni ba amma idan aka ce an dauki wannan tsauran mataki kuma an aiwatar wa ɗaya an aiwatar wa biyu ka gan shi cewa e wane fa har abada babu shi babu sake kusantar ko da matarsa ce ta aure to wannan zai tsorata zuciyar masu aikata wannan laifin ya zamana sun nesanta da aikata laifin ita kanta wacce aka yi wa laifi za a ɗan rarrashi zuciyarta idan ta ga cewa wanda ya aikata mata laifin an hukunta shi emotionally trauma da za ta yi going through zai ragu amma problems ɗin da mata suke facing bayan fyaɗe yana biyo bayan yawanci ganin cewa wanda ya yi musu maimakon ya zamana shi shine abin kyamata su ne abin kyamata da gwamnatin najeriya za ta taimake mu ta tabbatar da wannan hukunci ina ganin zai rage sosai harkar maganar fyaɗe a wannan ƙasa akwai wata doka da majalisar tarayya take kokarin tabbatar da ita akan cin zarafin mata wato verb act kina gani wannan doka za ta yi nasara wajen yakar wannan matsala ta cin zarafin mata? Wannan doka ta VAP wato Violence Against Persons Prohibition idan da har za a tabbatar da shi ya zamana ana aiwatar da shi kamar yadda dokar ya zo tabbas zai rage sosai wajen ganin an rage yawan masu cin zarafin mata a Nigeria domin the fact that it covers other aspects amma ya fi karfafawa akan cin zarafin mata da yadda ya redefine magana magana rape ya nuna illolinsa da kuma matakan da ya kamata a ɗauka tabbatar da wannan doka zai taimaka sosai wajen ganin an rage maganar cin zarafin mata to mai sauraro iya abin da shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan sai kuma zuwa makon gobe idan allah ya raya mu mu sake dawowa da ci gaban wannan tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai kuma solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa nake mana fatar wani lafiya a gai da aisha ma'azu yanzu kuma lokaci ne da awal garba zai kawo mana sharhin jaridan kamaru. za mu fara shirin da namu na wannan mako ne da jaridan eco news ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta kwanamata mana cewa unguwanni 29 ne dai za su samu gara basan ruwan sha na rijiyar burtsatse a jihar gabashin kasar jamhuriyar kamaru musamman ma a babban birnin jihar batuwa akalla za a kashe kudade har sama da miliyan goma sha biyar na saifin kudin kamaru wajen gina waɗannan rijiyoyin burtsatsen wanda jama'a za su yi amfani da su na yau da kullum sai kuma jaridar cameroon tribune an da ita kuma ta ce sabon shugaban hukumar kwallon kafan ƙasar jamhuriyar kamaru samuel eto wadda ya lashe zaben da aka gudanar na neman kujerar wannan hukumar tsakanin tsakaninsa da tsohon shugaban hukumar na kasar kamaru sayidu bambon joya wanda tsohon kaftin ɗin ƙasar jamhuriyar kamaru ya lashe zaben har ya fara aiki da dangadan domin ganin cewa ya cimma burinsa wajen irin alƙawurkan da ya yi wa al'umma na farfaɗo da martaban kwallon kafa a ƙasar ta kamaru sai kuma jaridar leju an da ita kuma ta ce ministan cikin gida na ƙasar kamaru musta atanganji ya yi kira da babban murya ga gwamnonin don ganin cewa an maido da zaman lafiya a faɗin ƙasar domin ƙasar kamaru tana gab da karɓan gasan cin kofin ƙwallon kafa da za a gudanar na lahiyan afirka a fadin kasar ya ce dole ne a sanya idanu kuma a yi aiki sosai matuƙa gaya domin ganin cewar bata gari ba su kawo mana matsaloli a cikin kasar kamaru ba sai kuma jaridar ecohosan te an da ita kuma ta ce zamantowar samuel eto shugaban hukumar kwallon kafan kasar na food yana da namijin aiki a gabansa wajen ganin cewa ya farfado da duk waɗansu al'amura na wasanni a faɗin ƙasar baki ɗaya mitasiyon kuma ta harashin yadda farashin kajin gona da kuma sauran kayayyakin amfani na yau da kullum a faɗin ƙasar kasancewar ana tinkarar bukukuwan ƙarshen shekara da kuma bikin kirsimati a ƙasar ta jamhuriyar kamaru da ma duniya baki ɗaya muhammad awal garba muliyar amurka daga kasar kamaru a gai da malam awal garba yanzu kuma sai wasu sakonni da kuma sauraki kira ta waya kuna ajiye mana Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adamare fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. <clears throat> Al'ummar Najeriya ba mu da wata ƙasa da tafi Najeriya. Al'ummar yankin Arewa ba mu da wani yanki da ya wuce arewacin Najeriya. Don haka da Kirista da Musulmi da Pagan a arewacin Najeriya ya zama wajibi mu zauna lafiya da juna. Manoma da makiyaya a zauna lafiya. Kowa ya mutunta sana'ar ɗan uwansa. Eh, assalamu alaikum mai magana Muhammad ya Babayyar Amir Kuma Fere cikin jihar Bauchi Najeriya. Da Allah Buhari ka baka mana shugaban kasa ka sa mana hannu a dokar zaben nan. Idan baka sa hannu dokar zaben nan baka ce ka bace wa'annan dillalan shekani wani jihohi wanda su ba ka son talaka ki gaba kuma dama kai ma ba ka son talakan arewa ba ka son arewar ma gaba daya. Irin zaben da muka muka muka tijiriya muka zaɓe ka abin da za ka saka mana shi kenan wallahi idan baka sa hannu a wani dokar zaben ba ka ci amanar talakan da yake a Najeriya ka talakan da yake arewa ka ci kuma amanar demokuraɗiyya. Madalla kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauki kira ta waya kuna ajiye mana kenan. Da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya fitar da wani sabon shiri na haɗin gwiwa a jiya talata don yaƙar cutar Omicron a ƙasar. Tura ma'aikatan kiwon lafiya na tarayya zuwa asibitoci na gajeren lokaci da samar da rigakafi. kayan aiki ga likitoci a duk faɗin ƙasar tare da ba da kyautar kayayyakin abin gwaji sama da miliyan 500 ga Amurkawa. yanayi na ƙara taɓarɓarewa a tsakiyar ƙasar Philippines kusan mako guda bayan da wata mahaukaciyar guguwa mai karfin gaske da ta afka a ƙasar. Wani sabon bincike ya nuna cewar aƙalla kashi arba'in cikin ɗari na kafafen yada labarai a Afghanistan sun ɓace ba a jin su ko guda, kana kusan kashi tamanin cikin ɗari na mata 'yan jarida sun rasa ayyukansu. tun bayan da kungiyar Taliban mai kishin Islama ta kwace iko a kasar a tsakiyar watan Agusta. Masu raro, a nan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ma izir shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. yanzu a madadin yusuf aliyu harande wanda ya tana gabatarwa sai jimbo hamza wanda ya bada umarni da ma injiniya mu na mr peter nisar fila hashin gumel da na'a na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum